da matacce ai an kai ƙarshen mu'jiza kenan annabi isa ya wankar da makaho mutum an haife shi bai gani kakaf ya ɗauki laka ya tofa mata miyo ya za ta saka idon ido ya fito ya ɗauki laka ya mai da ita an tsuntsu ya hura ya tashi haba amma duk da haka mutanen nan ba su yarda da shi ba neman halaka shi suka yi da gwamnatin da muyagun malamai da ka da shi ba to me ya rage game da dan adam dai me ya rage ba abin da ya rage game da dan adam sai takobi in ba ka yi da hankali ba ka yi da me in kaga takobi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da qur'an sai kuma ya aiko shi da takobi kuma ya aiko shi da mala'iku daga sama kuma wannan abun ne yana rubuce harfan a cikin littafin su cewa annabin ƙarshe zai zo ba kamar yadda isa alaihi salam ya zo ba zai zo sama za ta buɗe duka sojojin da ke cikin sama kan fararen dokuna za su biyo shi kuma za su yaƙi dauloli kingdoms dauloli sarakuna lokacin da isa alaihi salam ya ƙaura ko ya tafi sarakunan da ake magana yi maganan kingdoms a bible ana maganan roman romawa ana maganan farisa su ne manyan sarakuna ba a maganan china suna can nesa to hain babila ce wani mutum zai zo da rundunonin soja na sama kuma za su halaka wayannan sarakuna to ai sarakunan romawa ne da farisa to in ka tambaya yanzu wa ya halaka su za ce maka musulunci har yanzu akwai asar har yanzu akwai alamu ba yadda za a yi a goge cewa musulunci ya rusa bizantiya ba yadda za a yi kusan me yasa domin headquarters su Constantinople ita ake kira Istanbul in ka je yanzu zaka ga wani ƙaton masallaci Sulaimani ƙaton masallaci da ka shiga garin kamar inda wanda ya shigo Kaduna yake ganin me to har ya fi Sultan Bello Allah ke Allah ya kare mu daga mahasada mahasada ya kare mu na masallacin nan ya ƙara albarkan wannan masallaci to hakan ka shiga Constantinople headquarter Kirista inda aka yi coci na farko a duniya cocin farko a duniya Constantinople aka yi shi to yau in ka je kasar wace ce kasar musulmi domin musulmi sun rusa daular Romawa sun kafa musulunci kuma ba ku san wani abu ba wayannan church church din nan irin wayannan fila din nan na mabul na mabul me ake kiran mabul da Hausa kun san ran kuri da Allah kun san kasan mu muna cikin talauci tun da kayan tsadan nan ba mu san masu da Hausa ba wa yake mabul a Hausa kasan Hausa ne gina ya sa mabul akwai eh karau karau to mabul mabul wani abu ne wani dutse ne mai kyau kuma duk yadda rana ta duke shi bai zafi da shi ne aka gina coci na farko a duniya a ƙasar Constantiniya to Muhammad al-Fatih da suka kama garin Constantiniya sai suka ce to bari su cire wa'annan eh, mai sunansu fila fila din nan ginshikan da ke cikin wannan church bari a cire su a kai su ka'aba saboda ka har yau in ka je ka'aba ka ce a nuna mun inda al'usmaniyuna suka gina nasu ka'aba za ka ga wa'annan filas na wannan cocin har yau a ka'aba an tabbatar an gama da romawa waye gama da su musulmi ba shakka farisa kuma dukan suna da habara mutanen farisa suna da hadara sun kai kamar rasha da amerika suna da ƙarfi da giwaye suke yaƙi giwaye suke yaƙi sun isa a wayewa abun mamaki ne a ce larabawa a arab mutane daga ƙauye mutane masu sa masu ɗaura bante ko gato masu ɗaura bante a wayan na mutanen su durƙusar da su su ƙwace garin kuma su mai da su musulmai shi yasa musuluncin farisa yake daban da musuluncin sauran ƙasashen duniya kusan me yasa domin da takobi ne suka musulunta ba da su ba kuma suna da hadara da girman kai kuma ga takobi sun musulunta dole to amma musuluncin bai nisa ba sai musuluncin su ya zama na daban kun gane ba za su taɓa yadda su bi musuluncin sunna ba ba su taɓa yadda ba don wannan hadara da suke da shi to alhamdulillah duk wanda ya je iran da mutanen fashiya zai ga dole su musulunci je za su ansa rawani za su saka alkyabba za su saka ko da sun gurɓata musuluncin dan kabilancin su har yanzu dai kowa zai tabbata musulmai sun shiga ƙasan fashiya abinda romawa shekara ɗari da ɗari eh, dubbai sun kasa su ma fashiyan sun kasa gamawa da romawa amma musulmi da suka zo damƙi ɗaya da fashiyan da roman gaba ɗaya suka gama da su wannan ba mu'jiza ba ce mu'jiza kuma Allah ya hore musu musulman ya hore musu kasashen mutane suka fito daga makka tsakanin duwatsu wasu daga madina wasu daga sahara sai ga su cikin manyan kasuwar manyan gidaje na farisa da manyan gidaje na romawa duk sun Allah ya mallaka musu saboda ka a cikin wanda yake jihadi dan duniya ga duniya na an baka wanda yake dan duniya da lahira an bashi duniya an bashi lahira wanda yake kuma dan lahira an bashi lahira sun shahada da yawa sun shahada kun ga nan musulunci ya yi amfani da son kuɗi ya halatta ganimar da aka haramta mana da domin Allah ya rantse ya rantse cewa wannan risala zai kai ta ko ina kuma za ta ci nasara akan dukkan duniya cikin shi amfani da me kuɗi saboda haka yanzu in wa'insu sun fito muna da wani addini addinin da kuma ba a amfani da kuɗi a cikin shi su ce ma musulmi kai ka je ka samu kogo kai ta ibada kai lahira kake so a'a ba haka ake neman lahira ba ko a baka wata dokar ta zuwa kai ta yi wa shine ibada ka duk ba shi bane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا azaban nar saboda haka duk wanda ya cire musulmi daga dukiya domin da dukiyar nan ita ce makamashi na ɗaukaka addinin nan an gina musulunci akan fila guda nawa cikin su akwai wa isa zakka a karɓi zakkan nan da shi ne ake gina musulunci da zakka ake gina musulunci musulunci yana buƙatar dan ya kayu ya kafu yana buƙatar zakka daga mutane cikin zakkan nan abin da ake yi wa fi sabilillah ana jihadi da ita a yi makaman yaƙi a taimaka wa sojoji to ya zaka ce ba ruwan musulunci da duniya a'a abin da yake musulunci ba ruwansa da duniya bai ɗauki duniya wani abu ba ne shi yasa yake amfani da ita wurin ɗaukaka kalmar Allah ba tare da wani hisabi ba shine musulmi ka samu duniyan amma ka kashe ta wurin fi layi to kai nan ne kai ka samu riba amma a ce ka samu duniyar to wannan kuskure ne domin in mun zauna fukara ba kuɗi ba kuma hanyar kuɗi nan gaba za a zo a sayar mutum ya sayar da addini shi yana gani da kanshi da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani wani su fitinoni za su zo su bayyana kaman bangaren duhu na dare kun inda dare yake haka fitina za ta zo me yake faruwa a wannan irin fitina mutum ne tsakanin dare da yamma zai sayar zai canja zai iya zuwa gida da daddare musulmi kafin asuba ya zama kafuri koko ya zo gida da asuba mumini kafin yamma ya kafirta wato cikin awa ashirin da hudu mutum zai iya kafirta don wa'annan fitinoni to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabi'u dinahu bi arabin qalil min ad-dunya zai sayar da wannan addinin domin wani abu mai gittawa ɗan kaɗan na duniya ko ma me aka baka in dai ka sayar da addininka ka sayar da imaninka to kai hasara ashe kun ga kenan in an bar mutane da talauci sai a sance musu addini a ba su kuɗi su sayar da addini sai zama wajibi wannan al'umma ta kula da janibin tara kuɗi na halal da kuma amfani da kuɗin nan wurin ganin cewa wannan risala ta tafi domin in ba kuɗi ba za a iya wannan da'awa ba ba za a iya ta'alifin mutane ba a jawo hankalinsu ba za a iya musu makarantu ba ba za a iya kai malamai ba komai ya dogara akan kuɗi komai da kuka saboda haka ya kamata a wannan zamani mu musulmi mu fi kowa sanin hanyar samun kuɗin nan amma mu same shi halal kuma mu kashe shi ta hanyar tafarkin Allah kuma wanda Allah ya riga ya azurta su in sun ji wannan wa'azi to su san cewa abinda suka kaddamar a duniyan nan na fi sabilillah shine dukiyarsu domin za su je same shi wurin Allah ne yawa Allah ya ninninka musu tun daga goma har zuwa har ɗari bakwai amma in yace zai wa Allah ruwa to kan shi yawa ruwa kuma kan shi zalunta sannan kuma tabbas tabbas zai mutu fakiri zai mutu kowa duk kudinka zaka mutu fakiri domin waye fakir wanda yake bai da dukiyar da zai iya biyan bukatan kanshi yanzu wani fakiri nan ya fita yana so ya samu dan kosai da kunu ya saya amma bai iyawa ko to ya mutu yake mutuwa fakiri za a zo da Allah zai kora maka ajali ciwo na mutuwa inda likitocin duniyar nan gaba ɗaya kakaf za ka kawo da maganin duniyar nan gaba ɗaya kakaf za ka kawo wallahi ba ni warkar da kai ga ka da miliyoyi amma ba ka warkewa tafiya za ka yi kamar yadda kowa ke tafiya ka ka mutu mai fakiri aikin banza ashe kuɗin nan da ka kashe shi fi sabilillah wannan kuɗin za ka je kuma ka same shi wurin Allah Allah shi da mu to wa fi ma yati ko ya ta'allaq bi ibahat ganaim fa kullu mimma ganimtu ay mun karanta shi ko wa fi ma yati kayfiyatu mu'amalati al-asra qala Allah ta'ala abinda zai zo ayoyi ne wanda za su bayyana mana yadda ake mu'amala da kamammun mutane a yaki aka ce wa manzo Allah ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul liman fi aydikum min al-asra ka ga ma ga wayannan dake hannayenku na kaman mu wa fi qiratin asara in ya'lam Allah fi qulubikum khairan in Allah ya san wani alheri a cikin zukatanku imanan wa ikhlasan imani da ikhlasi yu'tikum khairan mimma minkum to Allah zai zai baku abin da yafi alheri abin da aka karba hannunku wato kudin nan kaman mu Allah zai ba ku abin da in ya san akwai wani alheri a cikin ku min al-fida'i wato abin da kuka bayar na fansa bi an yudha'ifahu lakum wato ka muku fi dunya wa yusibukum fil akhirah kuma a duniya ya ninnin ka muku abin da kuka bayar a lahira kuma ya ba ku lada mai yawa wayannan mun nan kenan wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahim kun ga ƙarshen al'amarin ubangiji dukkan ƙarshen al'amarin ubangiji rahama mutanen nan ne fa Allah ke cewa me yasa ba ku kashe su ba me yasa ba kashe su ba su nan fa to kuma ba ba komai tunda baka kashe su ba dama na ba ku izini ku yi shawara to kuɗin nan da aka kama din nan to kuma an san alheri a cikin ku in kun tuba kuka musulunta kenan wannan abin da aka karba a hannunku zan ninninka a duniya in ba ku fiye da abin da aka karba kuma a lahira ka ku aljanna domin Allah mai yawan gafara ne mai jin kai kun ga karshe al'amarin ubangiji kenan rahama duk tsananin da yazo inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran duk tsananin ubangiji akwai sauki kesa ake son mutum ya kyautata zaton shi da ubangiji kyautata da zo da ubangiji ar-rahim mai rahama ne kada ka yanke ƙauna da ubangijinka abadan a cikin hadisan da ake rotowa, ko da yake akwai makala cikinsu amma suna da mahimmanci a cikin wani me kashi aljanna ba ayyuka ba ba ayyuka suka kashi aljanna ba wato zaton da yake wa Allah mai kyau zaton shi da Allah mai kyau shi ya kai shi aljanna domin ran tashin kiyama bayan hisabi za a ce mala'iku ku jefa shi wata riwaya su biyu ne shan mala'iku sun dauke shi za su jefa wuta sai sai waiwayo ce ubangiji ya ubangiji ban taba zaton ban taba zaton zaka fadi wuta ba sai Allah ce mala'iku ku ajiye shi kuma yi da shi aljanna dan me domin Allah baya son ya saba mishi da husnul zanshi saboda kullum ka zama fi husnul zanni rabbika kai ma ubangijin ka zato mai kyau kuma haka zaka same shi in kana neman ubangiji mai tsanani haka zaka same shi in kana neman shi mai rahama haka zaka samu rahama wurin ubangiji shi yasa ba a son tsanani lan shada dina ahadun illa ghalabahu inna hadha ad yusrun addini sauki gare shi amma wanda ya kuntata ya matsa ya to haka Allah in ya zo ran tashin kiyama sai da wannan tsananin zaka ci amma ka dauki abu da sauki abu saukin nan da ake nufi ba kuma ba ana nufin ihmal ba akwai suhula akwai ihmal bari ba ku misali suhula wa ihmal wanda baya sallah wannan muhimmin tunda Allah ya sallah to amma wanda yake sallah iyakan yadda zai iya itfalafu min al'amal ma tudikuna ku yanda za ku iya inna allaha la yamallu hatta tamallu to wannan shine suhula kai iyakan abin da zaka iya ka san karfin ka ka san kuzarin ka kai ma Allah mukhlisan da kai raka'a biyu ikhlasi sanafila tafi akan ka zo kai 20 dan a ce masha Allah wane da shi muke muke kiyamul ne biyun nan masu kyau don Allah sun fi sum'a aje domin duk wanda yayi wani abu don aji ba dan Allah ba amma yana bauta ne ko azumi ne ko menene yayi to san ma Allah bi shi ma Allah zai yi yanda Allah yake yi kamar yanda zuwa wata riwaya wanda yake mu Allah riya yana yin abu dan a ce masha Allah wannan bawan Allah kana yi dan mutane ba na Allah ba to shi ma Allah zai rama ran tashin kiyama sai Allah ki rama abu ne mai sauki eh ga wannan bawan Allah na yana azumi yana sallah masha Allah salihi waliyi komai abinda mutane suke cewa Allah ya zo ya tabbatar a gaban mutane haka yake kuma a ce shiga aljanna ba mutane sun ga shiga aljanna ba to yana fadawa aljanna nan sai ga ashe wuta ce eh an ji yana aljanna ko ba ji ba an ji to amma aljanna yake yana wuta sai sa mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron makrullah wa yamkurun wallahu ne khairul makirin kowa ji tsoron biyan da kai da Allah Allah zai da kai saboda haka ka kyautata zato wurin Allah kuma <clears throat> ka bauta Allah da ikhlasi iyakan abin da zaka yi ka sa ikhlasi a ibadarka sai ka ga Allah ka ba in kuma Allah ya karbi ibadarka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra bangaren dabino dan bangaren dabino ka bayar fi sabilillahi mukhlisan kuma Allah ya karɓe shi wannan karɓan nan da Allah zai yi dan bangaren dabino sai saka janna abu kadan abu kadan wani hadis ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutum inna la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah wannan magana Allah na jin dadin ta da ya ji ta yana so shi mai faɗan nan ma bai ba wannan magana wata wani hankali kawai da yana faɗanta ne da wannan kaliman nan ne Allah zai sashi aljanna ya kuma bashi daraja a cikin aljanna haka kuma wani yana magana da wata kalima Allah na hushi da wannan kalmar bai ba wannan kalma ma'ana ko wani hankali ya sa bai yi shi da yana faɗanta kawai gashi nan to wannan kalma za ta sashi wutar jahannama shi yasa mutane su kiyayi kalmomin da ke fusata Allah ba abin da ke fusata Allah kamar shirki kun ga istighasan nan da ake yi mutum su kira wani na neman tsari tsari da shi to Allah na fushi da wannan kafirci ne kun ga shi yasa masu addinin Kirista su da suka mai da shi ma addinin ne da wani musiba ya zame ta Jesus Christ Jesus Christ wannan kalma wurin Allah ba karamar kalma ce da za ta halaka mutum ba ana so in wani abu ya same ka koma wurin Allah allazina in asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai ya same ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wanda ke komawa da al'amarin shi zuwa ga Allah to shine zai tsira daga cikin wannan bala'i to musulmai akwai wanda suka faɗa masu kiran wa'ansu mutane waliyai ko me ka kira ko mala'ikai ne in dai ka kira wani abu lokacin da ake bukatan a kira Allah to Allah na hushi da wannan magana aha wa yaghfir lakum eh to ai shi na ake tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun da ya bada misali na shirk eh, shirkin da ya fi koyuwa kamar riya wurin ba da misali da wannan riya kuma sai ya ce mutum ne zai tashi yana sallah domin idanun mutane sai ya inganta sallar shi ya inganta ruku'u ya inganta sujada wannan inganta wannan da idan mutane na kallon shi wannan riya ne kuma shirki ne a sallah mutum na sallah mana shirki domin me ya haɗa Allah da wani yana so wani kuma ya ga ya iya sallah shi yasa musulunci ya raba sallah iri biyu sallah ta farilla ta dole wajibi far guda biyar ta nafila ita kuma sai ya ce farilla a maza farilla maza balagagu to su zo masallaci su yi ta nafila kuma su yi ta gida domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum fa inna salata ahadukum fi baiti afdal sallan wani ku a gidan shi ta nafila ta fi alheri ghairu farida banda farilla domin ka kuma da gidajen ku kaburruka kuma sallah a gidaje ta fi ikhlasi ba wanda ke ganin ka sai Allah ka tashi cikin dare ka tada matarka har ma bacci ya galabe ta ka yafa mata ruwa a fuska tashi mai sallah to wannan in kun yi ko da raka'a biyu ne cikin dare to za a rubuta ku cikin zakirin Allah kaseeran wa zakirat masu abbatun Allah da yawa maza da mata kun ga nan nasi ya zo abbatun Allah dare da rana masu yawan abbatun Allah su ne masu sallan dare ba masu jan dogon tasbaha ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko tasbaha ɗaya bai da balle yana yawo yana yi a'a zikirin shi a bakin shi yake in wani abu ya saru subhanallah astaghfirullah subhan haka saboda haka ba jan wani abu bane shine zikiri kai zikirin ka irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni sallu kuma kullun ya zama kana cikin wannan zikirin ko da istighfar ko ko da da Allah سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وإن كلمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي يي يفعل أسو أسو ياتي yawan lada da falala a kan mutum ya zauna tun daga sallan asuba har hantsi yana subhanallah wato karancin kalimomi a zikirinka sannan kuma kada kayi har ya wuce haddin ka gaji ko ya hana ka yin wani kuma abu wajibi na farilla domin wanda ya tashi kuma a ce yana yi wurdi cikin dare amma sallar asuba ta zo ya yi latti to kun gauna ya tsara domin ya tsaya nafila kuma farilla ta kurce shi kullum mutum ya tsaya kan farilla farilla inna na ita ce aka fi so Allah bai duba nafila sai farilla ta ci ta cika saboda haka farilla ne ta fi lada wurin Allah kuma ita ce aka fi so shi yasa azumin Ramadan yafi kowane azumi shi yasa salloli biyar din suka fi kowace sallah falala to in kun tsare wayannan salloli biyar a cikin mutane insha Allah za ku samu rabon shi yasa Sa'id bin Musayyib yana na cikin Muwatta Malik yake cewa da mutum zai samu dace daren Lailatul Qadr ayi sallar jama'a tare da shi sallar Isha'i ai sallar isha'i tare da shi darar lailatul qadar cikin jama'a to wannan ya samu rabon shi na wannan dare domin kuma mai rage jirgin ne jirgi ne zai tashi na lailatul qadar ka samu ka shiga ko third ko class kake ba dai kana ciki ba ka shige kai da mai first class kuna da cikin jirgi daya isha'i eh. faqad a'a wannan ai yanzu muna maganar riya duk abu na riya in har annabi sallallahu alaihi wasallam na muna gudun riya to kai ma ka guje shi ka guji ibadar riya ba ta da wani amfani kai iyakan wanda aka ce ayi kuma kai fi sabilillah iyakan wanda za yi amma duk da haka malamai sun ce sallar tarawih kada wani malami ya zo ya hana domin sahabbai ne suka affafa fata. kan wani ya zo ya hana ta domin aikin sahabai kama aikin annabi sallallahu alaihi wasallam balle kuma Umar bin Khattab wanda aka ce ai koyi da shi shine ya assasa sallan tarawihi so musulmai har abada kada su ba sallar tarawihi amma sauran salloli na nafila su je gida su yi sulusul akhir min al-layl shi ma Umar da ya dora mutane tarawih sai ce amma wannan sallar da suke bari ta ƙarshen dare ta fi wannan alheri ta fi tarawihi Allah shirye da mu shine me kai me ya kai a sa loudspeaker a hajji ai ba ba ba ma ba ma majal a sa loudspeaker babu shi duka da zuwan mata da ita mace ita ko sallan farillan ma macen da ta yi sallan farilla a lailatul qadri a cikin ɗakin ta ya bi mata falala akan wanda ta yi da jama'a domin can ne aka ce ta yi sallan su a gida ta fi akan masallaci amma duk da haka in mace ta ce tana son ta je masallaci ta duba ta yi wa kanta hisabi shin zuwa masallacin nan ina son lada ne wurin Allah da yarda Allah da karɓan addu'a ta wurin Allah ko ko menene nake so banda wannan sai ta ma kanta tambaya an san zai bata shin ta je ko kar ta je misali tsohuwar mata ce ba mai sha'awanta qawaid minan nisa' ba mai shawanta ta fito ta zo masallaci ita a hanya ba bata fitini wani ba kuma wani ma bai fitine ta ba kaga kenan babu mai babu zunubi ko a hanya saboda haka wannan dan taso zuwa masallaci ta ji tilawa a yi eh, sallah da ita wannan babu laifi daga game da ita matukan babu kuma wani haɗari na sata ko na wani abu to amma yarinya yarinya budurwa in ta fito ta san za ta fitini wani ko ko wani zai fitine ta to in dai Allah take neman yardar shi ta zauna a gidanta ta yi in kuma wani take so ta fitinar ko ya fitine ta to kowa da man mai hajjara ne yanki ha imratin yanki ha fa hijratu ila ma hajar ilaiha ba ta da ladan sallan nan kawai sai dai ladan wannan fitina eh, sai dai zunubin wannan fitina fitina ce wannan ibada ce tsakaninka da Allah in ka ce Allahu akbar tsakaninka da Allah ne saboda ka duba yanayinki ki duba yanayinki ki gani mace zai tana kusa da masallaci tsakanin da masallaci ya kofa ce kawai wannan ba su laifi sun shigo masallaci amma mace wata na ji wani masallaci masha Allah akwai wani limami sauti mai daɗi kaga daɗin sauti ta je ba tsoron ayoyin Qur'ani ta je ma ba domin shi Qur'ani in ana karanta shi me yasa Aisha radiyallahu anha ta ce Abubakar a sa Umar ya sallah da mutane annabi ya ce muru Abubakar salli bin nas ta ce wato zai iya karanta Qur'ani dan dan kuka zai kama shi domin kowace aya ta Qur'ani ya san wurinta ya san ma'anarta saboda haka bai iya karanta shi Qur'ani ana karanta shi da khushu da tsoron Allah da tadabburi ba wai aje aji sha Allah ana ji kaman an zo concert na waƙin jin daɗi ba annashawa shi yasa su ma wayannan malaman masu irin wannan maftunun suna nan cikin hadisi da wanda ji daɗi da su shi ma maftun fitinanne ne su karanta muqaddima ta Qurtubi a tafsirin shi yayi maganar su kuma ya kawo misali har dai kasan Misra lokacin shi ma suka bayyana a ja Qur'ani kamar waka mutane sun ka jin daɗi wani in ya ja ya ja ya Allah Allah Allah daɗi ya ji zai wannan aya maganar azaba ce fa azaba mai kun yayi shiru yayi sukuni za ku da al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ayar azaba amma yana can sai annashuwa ta kama shi Allah shi da mu kuma Allah ya ba mu ikhlas fi ma nafsan ah, ba kan sallah muke ba fa ba kan sallah muke ba fa muna maganan rahamar Allah mutanen da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ban wannan kaza kaza da kace kai ba da nan azabta ku dan tsananin kama su da kuka yi mutanen da ya kamata a kashe aka ce bai halatta wani annabi ya kama mutanen kamawa ba sai dai ya tsananta da zubar da jini sai ga su nan mutanen nan da aka kama sai ga shi kuma Allah ya zo Allah gafurur rahim mai gafara ne mai rahim in sun tuba shi kenan Allah zan tuba muku zan ba ku duke kuma da aka karɓa wurin ku kuma in kun zo aljanna zan zan muku rahama rahama ƙarshen al'amarin ubangiji rahama aka ce duk mai shafa'a ranar tashin kiyama ya yi ƙarin shafa'a shi mai ceto shuhada suna ceto uwaye na ceto ƙur'anin nan kanshi ƙur'an zai zo da suratul baƙara da suratul ali imran gaba suna ceton mai karanta shi ƙur'anin zai zo na ceto kowa zai ƙara ceton shi duk mai ceto ya ceto bayan duk mai ceto ya ƙara ceto an fitar da dukkan wanda ceto zai ci fitar da shi an sa shi aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya ceto zai nashi ceto na ƙarshe sai Allah ya damƙa daga cikin wannan wuta, jahannama to wanda bai samu fita na ceton Allah ba to shi kenan shi zai dawama har abada su waye wayannan masu hada Allah shirki su kuma Allah yana gafarta dukkan zunubi banda shirki shasa duk inda ka ji malami ya ce shirki to ƙarsa kunnanka amma ka tabbatar kuma wannan fatawar malamanmu ne na farko ba na zamani ba domin wani da yunwa ta kama shi sai kuma ya fara cewa komai shirki ne <laughs> Allah shirya da mu to shi nan dai ce fa ya yadullu ala anna al aduwa yu'khadhu minhu ma ko ma tarattaba alaihi min al fida' ana karɓa daga maƙi abin da yake ya tattaro a kan shi na fansa wa anna izhar islamihi ko wa in azhar islamihi ko da bayan an kama shi akwai fansa a kan shi sai ci na musulunta a sai an karɓa ko da bayan ya bayyana musulunci shi sai an karɓa fansa shi sun mai mu'amalu mu'amala sun tsayi ba sai kuma a mishi mu'amala mu'amala mai kyau musulman hasan al-abbas kamar da yadda ammin nabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas ya faru da shi fa innahu fada nafsahu domin ya kansu kanshi wa ibn dan dan kanin shi shi al-abbas din aqil bin abi talib wato kanin ali bin abi talib wa nawfal bin harith ba'da an suliba ba'da an suliba minhu 20 uqiya bayan kwace uqiya ashirin ta zinari daga hannun shi ya fanshi yan uwan shi wannan fa ammin annabi sallallahu alaihi wasallam da dan ammin shi okay da ɗan uwan shi naufal da su ne suke yaƙi kuma su ne aka karbi fansa a hannunsu to wannan ya nuna kamar da nan mala ya ce ana musu mu'amala mu'amalatan tayyiba firzina firzina yana da haƙƙin ɗan adam duk shi firzina yana da haƙƙin ɗan adam duk shi ana mishi mu'amala mu'amala mai kyau wani wuri wani dan mu'amalan ne ma ke musulunta amma a ɗauki filizinoni a sa su ɗakin da zai ɗauki a ce mutum goma a sa mutum ɗari wannan haramun ne wallahi na rantse muku da Allah wanda ya saka firizinoni ɗari cikin ɗaki goma suka mutu akwai jinin mutane a kan shi ran tashin kiyama zai zo da ya kashe mutane zama ya kashe su sun zana ba kowa ne Allah ce a kashe ba kuma ko Allah ya ce a kashe sai alƙali ya ce ko ko a ba su gurɓataccen abinci abinci mai tsutsa abinci mai typhoid prisoner ya kama ciwon malaria typhoid a ƙyale shi har ya mutu azaba dai iri-iri a cikin gidan kurkuku wannan duk haramun kuma Allah zai tambayi shugabanni dole a musu mu'amala mu'amala tayyiba mu'amala mai kyau a ba su abinci a ba su muhalli mai kyau sannan kuma a koya musu addini akan addini ne ba kan ƙungiyoyi ba domin koya musu wannan addini ma yana gyara su saudi arabia in sun kama firzina su ce to an yanke maka matsalar shekara goma amma in ka haddace kur'ani shekara biyu za ka fito sai kaga cikin shekara biyu ya haddace kur'ani da an san shi mujrimi sai gashi kuma imam masjid sannan kuma masha Allah wurinsu ga tsafta ga abinci ga komai ga tilawa air condition ba wani abu na matsawa to ya kamata hukumominmu ko dan firzunonin nan wahalar da suke a firzin ko dan shi Allah na yi azabta mu domin dan mutum Allah ya jarabe shi ya shiga gidan yari ba ma'anar shi kuma ba dan adam bane akwai mutum akwai mutum yana jin kishi yana jin kishi yana tafiya a sahara sai ga rijiya ya sauka ciki ya sha ruwa yana fitowa sai ga kare yana son ya ci ƙasa don yana lasan ƙasa don ishi sai ya shiga rijiyar nan da takalmin shi ebo ya ba wannan kare to don wannan abin da ya yi Allah ya gafarta ma wannan mutumin kare to balle mutum saboda haka wayanda suke kulle ya zama wajibi a taimaka musu a 'yan su ko da yake na ji kuma wa'yansu na kullum wajen miliyan nawa suke ci a rana sallar <laughs> shirar da mu to wa'in yuridu alhamdulillah akwai kowa Allah ya san bukatun sana alkhairi Allah ya biya mana bukatun sana alkhairi Allah kuma ya kyautata karshen mu wannan kasa ta ni muna roƙon Allah mu rubutun sarki ya zauna da mu lafiya wuraren da ake samun rubutu da kashe-kashe daga ruwa da ɗan adam muna roƙon Allah mu rubutun sarki ya kare wannan kuma Allah ya shirya da su Allah ya gana da su muna roƙon Allah mutum zarki da sa wannan jiha mu da zauna lafiya sauran jihohin mu Allah ya zauna da su lafiya wannan da ka rasu Allah ya gafarta maka yanzu za mu je mu yi sallah bi iznillah ta'ala muna roƙon Allah mutum zarki ya sa aljanna makomanta ربنا في الدنيا وفي وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب akwai ɗalibin wannan makaranta ɗaya daga cikin bayan Allah ya sayo mana wani wa'annan kujeru guda goma da hukansu aka shirya wa wa'ancan aka sa wa wa'annan ga sunan gwanin sha'awa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya sa aljanna ta zama goma gaba ɗaya da mu da shi muna roƙon Allah zai sarki duk wani wanda ya tallafa da iska a wannan wuri Allah ya biya shi Allah ya sanya albarka cikin dukiyoyin kira da malam na fitar da dukiya fitar da su. domin a yi da'awa fi sabilillah muna roƙon Allah ya sa sun yi Allah ya sa kuma su amfani da dukiyar da su wajen daukar kalmar Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يا قوم ترى جوات رمضان سنة دبو إيا تتريه إيو تأربعين باري هجر الله صلى الله عليه وسلم ترى نبدأ كشاد جزوة مايو شكرا دبو إيو لشاسرة شكرا في الميلادية شاهو إيو شاهو إيو مايو شاهو إيو شاهو إيو شاهو إيو شاهو yau sha hudu to mun tsaya a aya ta 68 ko za mu tashi aya ta 68 ta suratul anfal Allah yake cewa ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم wato ba da ban wani littafi wanda yake min Allah daga Allah yake ba ya gabata fi ma akhastum min al-fida daga abin da ku dauka daga fansa na inda aka kama yakin badar lamastakum fi ma akhastum la lalle ya shafe ku fi ma akhastum azabun azim cikin abin da kuka karba na fansa wata azaba mai girma to me wannan littafin nan da ya gabata wal kitabu huwa qawluhu ta'ala fi ma azunnu malam Allah mishi rahma ya gafarta mishi ya ce wannan littafin nan da Allah ya ce ba da ban shi littafin nan da ya gabata ba da Allah ya azabta manzon shi da abubakar da sadi ga sauran sahabbai domin karfin fidiya da suka yi daga waɗanda aka kama wato kamammu a yakin Bada. to wannan wani littafi ne shi ne ma ce ni ina ganin wannan littafi a gani na inda Allah ya ce fabima rahmatin min Allah linta lahu wato domin wata rahma daga Allah kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tausasa lahum wato zuwa gare su walau kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik da ka kasance mai tsanani mai kaushin zuciya da sun watse daga gabanka ko ko daga kewayanka saboda haka fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr saboda haka kai musu afwa kuma ka neman ma Allah gafara ka neman musu Allah gafara wa shawirhum fil amr kuma kai shawara da su akan al'amari fa idza azam kuma in kuka dauki kudirin akan yanke hukunci akan wani abu fa tawakkal ala Allah ka dogara kan Allah kai manzo tunda kai ne mai fassarwa da yace fafihi kitabun ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam mu'zina lahu an yushawira ashabahu cikin wannan aya akwai izini da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi shawara da sahabban shi fi masailin fi masaili harbiyatin a cikin wasu matsaloli na yaki wa an yatawakkala ala Allah fi tanfidiha kuma wurin aiwatar da wannan ana ga ta malam ga mai musulunta na miji to wane wane me yake kana jin hausa eh kana jin hausa to ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wato kana ba da shaida ba mun bauta da gaskiya sai Allah kuma kana ba da shaidan Muhammad manzon shi ne yanzu wannan kalmomin sun mai da kai musulmi za ka yi wanka kuma akwai salloli a kanka da azumi wanda za a nuna maka a koya maka me sunanka eh? yusuf sunanka dama yusuf oh, an ba ka suna ne yusuf me sunanka na farko fi to yanzu kuma fa yusuf kake so mm. to insha Allah ka zama yusuf da za ka yi fita ka za ka yi mako yan ka suka ba ka abu koyon addini to mana ya ce wannan aya da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi izini ya shawara da sahabban shi al'amura na yaƙi kuma in suka yanke kudiri su yi tawakkali akan Allah fi tanfidha lokacin aiwatar da abin da suka yadda aka yi biduni intizarin wahayi ba tare da sai sun jira wahayi ya zo ya gaskata ko ko ya karyata ba liyu'allim ashabahu amalar ri'asa ko ri'asa riyasa wa muhimmatar rayi me yasa Allah ya bashi wannan ko ko ya ce mishi ya shawara da sahabban shi domin ya koya wa sahabban shi amalar riyasa a aikin shugabanci kuma muhimmatar ra'is da abin da ya dace na wazifa na aikin shi shugaba an yi haka ne domin a koya masahabai yadda ake shugabanci in ba haka ba da Allah da wahayi zai gaya mishi komai abin da yake bukata amma domin masu zuwa daga baya sahabai su koyi yadda ake shugabanci kuma su san menene ya dace da shugaba shi yasa Allah ya wannan falaisa qauluhu laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum ila akhirih wannan aya yace malam ke cewa fa laysa bi'itabin ba wai zargi bane ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa alkitabu aidan kuma littafin nan ba ana nufin hukumu islalil Gana'im wal asra ba hukunci ne na cewa wai an halatta musu ganimomi da kuma kamammu لأنه سيأتي في الآية التي بعد هذه دومين yanzu آية ميزو أن إتشي ذات حالتا أشو أن كنن با آية حالتا ayar بچي دو كما حالتا كاما كاما مو to fa qawluhu saboda haka magana Allah da yake laula kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim inna ma huwa wannan magana bai kasance ba sai tazkirun bi li umma sai tunatar da wannan al'umma da wata ni'ima da Allah ya mata al'umma al-muslima wannan al'umma ta musulmi ala annahu abaha lahum ma lam yubih lil umamil lil umamil lil umam qablahum ala tunatar da al'umman nan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulma akan cewa Allah ya halatta musu abinda bai halatta ma al'ummomi wanda suke gabanin su ba min min musharakatihim fima yu'allafu qulubuhum domin sun samu tarayya a cikin abin da ake tausasa zukatansu ake haɗa zukatansu wa fima ya'ti abin da zai zo bi masalihihim ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya abin da zai zo na maslahar su ta duniya da ta lahira musulmi suna da maslahar duniya suna da maslahar lahira sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi umarnin cewa na farko ka yi afuwa ga mabiyanka ka neman musu gafara wurin Allah kuma ka neme su shawara domin su samu natsuwa duk lokacin da aka yi shawara da mutane aka yanke hukunci to in an zartar da shi kowa zai samu natsuwar zuciya kowa zai yi kuma kowa zai sallama amma duk lokacin da ake yin abu ba shawara da mutane to ba za a samu haɗin kai ba kuma ba za a samu ci gaba ba wannan hanya ce ta sanin ilimin shugabanci shugaba shi ne mai shawara da mutane kafin ya zartar da abu sai shawara da mutane in mutane aka shawara da su aka yanke hukunci akan abu daya to ko menene a dogara kan Allah a ci gaba a yi yana ake samun nasara ayo eh kamar yaya a wayan suna cewa wannan aya itabun ala nabi sallallahu alaihi wasallam cewa cikin ayoyin da Allah wato ya zance ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi annabi sallallahu alaihi wasallam itab shine zargin abu akwai abasa wata walla wannan kowa yadda cikin ayoyin da ake faɗa wannan aya cewa annabi ya yi wani abu kuma Allah ya zo da faɗa amma annabi faɗa sai malaka ta to shi yana ganin wannan aya ai ba faɗa ba ce domin me ya gabata cewa an ba annabi izinin ya yi abu ɗaya daga biyu sai Allah na nuna mana cewa ba da bai izinin nan da shi Allah ya bawa annabi ba cewa in ma yana so ko me zai kai shawara da sabon shi ba da ban wannan izini ba da Allah ya kama su da karban fidiya shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi fidiya ba sai da ya shawara ya kira Abubakar ya kira Umar ya kira sahabbai ya tambaye su sai ya yanke hukunci akan a karfi fidiya maimakon a kashe su to ke ganin wannan ba su cikin ayoyi na qur'ani wanda ke allah ya wato <clears throat> ya gyara annabi sallallahu alaihi wasallam an kuskure da yake ake gani yayi thumma fi ma ta'allaqu bi ibah bi ibahati al-ghanaim li hadhihi al-umma qala allah ta'ala yanzu aya za ta zo wadda za ta nuna mana ita ce aka halatta ma musulmai su ci ganima wanda yake ba a ma wata al'umma banda wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakulu fa fa'u sababiyya fa kulu mimma ganimtum saboda haka tunda dai an riga an ba ku izini da ku karba kuma kun dauki wannan shara to yanzu ku ci fa kulu mimma ganimtum ku ci abin da kuka yi ganima halalan tayyiban halal ne kuma mai kyau wattaqullah kuma ku ji tsoron Allah inna allah ghafurur rahim domin Allah shi ne yawan gafara ne mai yawan zokai malam duk li ummatin qablakum ba wata al'umma da Allah ya ba su horci ko izinin su ci ganima sai wannan wannan al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi musulunci kullum yana duba yanayin yadda ya halitta dan adam din kanshi yana duba ɗabi'ar dan adam domin me yasa domin daga wanda ya halitta dan adam ne ba addini ne na kan mutane ba ƙirƙirowar mutane addini ne daga rabbul alamin shi kuma Allah ya san mu shi da yayi mu ya san me yake daidai da mu saboda yi kan zo daidai wannan addini da ɗabi'ar ɗan adam tunda dai Allah ne ya fata son dukiya a ɗan adam ya sa ta kuma dukiyan nan ba ta da wani ƙima dukiyar da ke duniyan nan ba ta da wani ƙima wurin ubangiji kaman fiffiken sauro kun ga da fiffiken sauro yake haka duniyan nan da duk abin da take ciki wurin ubangiji bai ɗauke ta komai ba domin ku da Allah ya ɗauki wannan duniya da wani daraja da wani girma to da ba zai ba kafirin da yace bai yarda ma da akwai Allah ba da Allah ba zai ba shi ruwa sha ba amma sai Allah ma ya buɗe musu duniya ga ta nan ku dauka ba ita ba ba komai ga ta nan ku dauka to shi yasa ba a san musulmai su faɗa kan wannan kutamar duniya duk yanda ka tara na duniya duk yanda ka tara na duniya ba za ka wuce abin da ya halatta mutum wanda yake bai tara shi ba ka yi ba za ka sha ruwa ruwan nan da kuke gani ba za ka sha fiye da wanda ɗan adam zai sha ba domin in ka sha ruwa ya wuce haɗi to ruwan ma yana kawo ciwo waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy to in ya wuce haɗi sai zama ciwo water intoxication sai asibiti in ka sha ruwa fiye da duk abin da ka ci fiye da abin da ake dan adam ya yi sai ya zama maka ciwo to me amfanin wannan miliyoyin da ka tara in baka nemi hanyar Allah da su ba yi hasara ta tula kasa ka tula kasa ina magana da miliyoyi masu miliyoni da ba sa aikin Allah da su kuɗinka shine wanda ka kashe fi sabilillahi amma wanda ka bari na magada ne kuma magadan nan ba kai ne su ba ba kai da za su da wannan kudi ba in kuma ka bar magadanka ba addini ka basu da kuɗi kawai halaka kuɗi nan za su yi duka wahalar nan da kai a banza ta tafi tun duniya kafin lahira saboda haka musulunci ya hana faɗa kan duniya duniya ba komai ba ce to ganiman nan in an bar musulmi aka halatta musu su ci ganima zai ƙara ma jihadin ɗaukar karma Allah zai ƙara mishi kuma jama'a zai ƙara mishi jama'a sannan kuma duke ba komai ba ce saboda haka ya ce to ba komai wannan risalar nan na yi alkawali sai na kai ta har da za a busa ƙaho wato risalar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ƙarshe kuma kafin Allah ya fito da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya fito da annabi Isa ya zo da risala ya zo da mu'jizozin da ba wani annabi da irinsu domin wanda har